El wata real madrid ta haye rijiya da baya ta tsallake rijiya da baya a gasar da yi da kungiyar kwallon kafa ta laganes ina ta samu nasara akan laganes da kwallo ɗaya mai ban haushi a cikin mintuna na casa'in da tashi a wasan ta kafa dan wasan ta asensio a gasar da suka fafata da kofa da na shekara 2017 zuwa 2018 wasan kusa da na kusa da na karshe zagaye na farko za a ci gaba sauran wasannin zagaye na biyu inda kungiyoyi za su fafata haka kamar haka kungiyar kwallon kafa ta sabiya a ranar 23 ga watan janairun da muke ciki za ta karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid ne wanda sabiyan ta bi ta har gida ta sha ta kwallo biyu da daya karawan farko har ila yau ranar 24 ga watan kungiyar kwallon kafa ta alabe za ta karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta valencia bayan karawan su na farko da valencia ta doke alabe da kwallo biyu da daya ita ko kungiyar kwallon kafa ta real madrid din a ranar 24 ga watan za ta sake karfafa ta da kungiyar kwallon kafa ta lagos ne a wasan su zagaye na biyu na kofa da rai a ranar 25 ga wata kungiyar kwallon kafa ta barcelona suna tare da kungiyar kwallon kafa ta espanyol wanda espanyol din ta doke barcelona a gida da kwallo ɗaya mai ban haushi har yanzu dai muna bangaren kasar spain din inda muke leka bangaren la liga mako na ashirin inda a yau za a buga wasa daya kungiyar kwallon kafa ta getafe suna tare da kungiyar kwallon kafa ta atlantico bilbao da misalin karfe tara na dare a gugun nigeria a kasar jamus ba bangaren bundesliga na kasar jamus din yau kungiyar kwallon kafa ta hata balin za su farce zumi da kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund a can kasar faransa kuwa bangaren ligue 1 na kasar faransa kungiyar kwallon kafa ta coin ne a wasannin mako na 21 a wasannin mako na 22 kungiyar kwallon kafa ta Kwan za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta a Can kasar Ingila kuwa a yau za a fafata a gasar Championship wato gasan kasa da Premier League na kasar Ingila inda Derby County za su buga wasa da kungiyar kwallon kafa ta Bristol City. Gobe idan Allah ya kai mu a can kasar Ingila a bangaren Premier League na kasar Ingila kungiyar kwallon kafa ta Brighton and Hove Albion suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea sai Arsenal su baje gumi da Crystal Palace. volley a gida za su fafata da manchester united ne west ham kuwa za su karɓi bakuncin bournemouth leicester city za su da gumi da watford sai stoke city su fafata da huddersfield town everton ko za ta karɓi bakuncin west bromwich ne manchester city mai rike da kambun a yanzu haka a teburin ta premier league za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta newcastle united da muka dawo bangaren sai da sayarwa 'yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta barcelona gerard pique ya amince da ya tsawaita kwantarakinsa a kungiyar har zuwa shekara shekara ta 2022 david da gea mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta manchester united ya ki ce komai akan batun raɗe-raɗin da ake na ƙara kwantirakinsa a kungiyar ta real ta ta manchester united inda ya ce yanzu ba lokacin wannan batu ba ne domin yana da sauran kwantirakinsa har zuwa karshen kakan wasan batu shi kuwa Lionel Messi ya buƙaci kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta sayar da Alex Vidal bisa zargin zarginsa na rashin tabuka abun a zo a gani a wasan da suka yi da kungiyar kwallon kafa ta Espanyol wanda Espanyol din ta doke su kwallo ɗaya mai ban haushi a wasan kofa da rai na shekarar nan da muke ciki. Da mu dawo bangaren tarayyar Najeriya kuwa a bangaren Afirka tarayyar Najeriya za mu leƙa jihar Kano ne inda sabon dan wasan Kano philip Steven Eze ya samu sanya hannu na yarjejeniya da ƙungiyar kwallon kafa ta locomotive da ke kasar bulgaria dan wasan ya zo kano pilas ne a matsayin aro bayan ya kammala kwantarakinsa da kungiyar kwallon kafa ta afin uba fc tare da yarjejeniyar duk lokacin da ya samu ci gaba za a sake shi jami'in watsa labarai na kungiyar kallon kafa ta kano pilas rilwani idris malkawa ya tabbatar da wannan labari inda yake tuni dai hukumar gudanarwa ta kungiyar kwallon kafa ta kano pilas da hukumar gudanarwa ta kwallon ta wasanni na kano pilas tuni suka yi masa fatan alheri a duk inda ya samu kansa iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.